yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25,31 da kuma 41. Kama su sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kuma suna iya samun mu ta tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a can jamhuriyar ta Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. suna na Aisha Mu'azu. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe yana yada zango ne a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tare da wakiliyarmu a can Binta Ibrahim wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. Sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. Masararo barkanmu da sake saduwa da ku. A ci gaba da muhawararmu da muka fara makon da ya wuce akan rashin son haihuwa ko tara 'ya'ya da yawa a wannan zamanin. a yau mun tattauna da maza inda muka ji daga bakinsu dalilan da yasa ba sa son tara yara ko kuma mu ce ba sa son haihuwa da yawa saɓanin zamanin da to daga bisani za mu shiga madafa don kwasar girki mu kuma karkar shirin da wakar auta mg boy su masu ku biyo mu cikin ajin namu mu ji abinda mazan suka ce ji ta bakin Khadija Muhammad domin jin mahanganta a game da al'amarin zubar da ciki a cikin gidajen aure. Haka ne, maza da yawa suna mamata irin wannan abubuwa kuma na iya ɗaukan shi a matsayin wani nau'i na yaudara. Namiji zai zo ya nuna yana son mace, zai aure ta soyayya yake yi da ita ƙaunarta yake yi ya ma gaya mata cewa yana so ya zauna da ita har ƙarshen rayuwan shi shi da ita amma sai ya zamana a zamantakewa kuma akwai wani nau'i na irin wannan al'amuran da suke tasowa gaskiya a zamantakewa ya kamata namiji da mace su tattauna tsakanin junansu kafin su yi aure akan yaran da suke tunani za su haifa namiji ya faɗi kamar adadin yaran da yake so ya haifa mace ita ma ta faɗa adadin yaran take so ta haifa yadda za su tattauna su yi shawara amma ba daidai ba ne sai namiji ya aure yarinya da bata taba aure ba bata taba haihuwa ba bayan kafin aure bai sanar da ita ba sai bayan ya aure ta sai ce mata baya so su haihu ko kuma shi baya son 'ya'ya da makamantan wannan gaskiya wannan nau'i ne na zalunci kuma yana cutar da mata ta hanyoyi da dama saboda yana lalata soyayya sannan na biyu yana kawo gaba da kiyayya kuma tsakanin su ma'aurata domin duk wanda ya ce baya so ya haihu da kai a kaikaice yana gaya maka ne yana dai son ka ne don wani amfani nashi na kanshi domin iya karshen kauna ne mutum ya fatan hada zira'a da kai so duk wanda ko baya fatan wannan da kai babu amfanin ka kasance tare da shi shawara ga su mata shine yana da kyau mace kafin ta aure namiji idan shi bai kawo mata wannan maganan ba ita ta kawo mai cewa to yaya maganan yaya yaya maganan haihuwa daga lokacin da ya fara maganan yana so su yi aure shi amfanin wannan maganan shine ta samu wani shaida da za ta yi amfani da shi da za ta kafa wanda bayan sun yi aure ba zai kawo mata magunguna hana haihuwa ta sha ba sannan kuma ba zai bata wani abu wanda zai zubar mata da ciki ba ta yadda idan ya dago da tashin hankali ko wani fitina za ta iya cewa ai kafin mai aure sai da na tambaye ka sannan ga abin da ka ce to kin ga cikin sauki za a iya zuwa gurin magabata malamai ko alkalai domin su su yi hukunci daidai da abin da ya dace akan matsala to amma idan ya zama mace bata taba kawo ma namiji maganan sun tattauna ba shi ma bai kawo mata ba to zai iya amfani da shi ya cutar da ita domin a halin da ake ciki yanzu alkalma sun nuna mata da suke zubar da ciki sun fi matan aure da suke zubar da ciki sun fi 'yan mata da ake tunanin cewa sun samu ciki a waje yawan zubar da ciki saboda su suna gidan aure ba za a sani ba sai kawai a ce mace ta yi bari saboda ba za ma a kawo a rai me yake kawowa ai wannan barin ba wanda a hasalin gaskiya ba bari ba ne ko dai namijin ya bata maganin zubar da ciki a ɓoye bata san meye ba in kila bata da lafiya an bata wasu magunguna ya siyo har da wannan ya kara a ciki ya bata ba tare da sanin ta ba ma wanda shi ma wani nau'i ne na zalunci to kuma wani zai nuna mata idan ma bata yadda ta sha ba zai gaya mata kirikiri ga maganin nan na kaza ne in bata yadda ta sha ba to sai ya raunana zaman su ko ma ya kawo rashin fahimta ma da tashi hankali wani ma sai nuna zai saki mace akan wannan to kun ga duk irin waɗannan abubuwa ne waɗanda ba su kamata ba To masararo barkanmu da zuwa cikin wannan zaure namu inda muke gabatar da tattauna akan mai yasa maza ba sa son yawan haihuwa a wannan zamani. To a cikin ajin namuna tare ne da Jamila Haruna Roja shugaban matasan a 'yan kasuwan jihar Kaduna tare da Dalitu Gosiya. Mata sun kalubalance ku da cewa maza musamman na wannan zamanin ba sa son tara 'ya'ya wana ba kwa son haihuwa wanda yake zama musu babban kalubale a zamantakewar aure har yake kawo sabani wanda su ba sa gane abin sai abin yayi zurfi maza sukan tilasta musu zubar da ciki wato sai an bari cikin ya shiga sannan kuma a ce a zubar kuma ita mata aure ce amma a ga matan aure suna yawan zuwa asibitoci suna zubar da ciki su kuma ba ciki ne suka yi shi akan titi ba me za ku ce da sa ku maza ba kwa yawan haihuwa a wannan lokaci to assalamu alaikum farko dai bari a raba abun uku sai a ɗauko wani a yi sharhi daidai gwargwado a kan shi farko wannan mutanen da kika ga suna kai wannan matsayin mutane ne kashi uku akwai jahilci ciki akwai rashin fahimta sannan akwai zalunci su mazan da suke haka sannan kuma ba wai dukkan mazan ba ne za su iya ai tsarin da ake kai yanzu yawanci ma wani namijin ai matan ake jin tausayi saboda yawanci kafin mace ɗaya ta rasu ta bar namiji da 'ya'ya sai ka ga namiji ɗari sun rasu sun bar mace da 'ya'ya kuma matan abin da ba sa ganewa irin na yanzu matan abin da ba sa ganewa rayuwa ce yadda ta zama duk san ka da ɗanɗa sai ya kai matsayin da iya da za ka iya rikewa shi ya kamata ka bukata lokacin da iyayenmu karanci za ka ga duk shekara arba'in zuwa yanzu mai ƙananan 'ya'ya shine za ka ji an ce magidanci mai 'ya'ya ashirin ko kowa zai iya rike mata hudu za ka iya rike ɗa arba'in to yanzu duk ɗan ɗa ɗaya wanda ka haifa daidai yake da goma sha biyar na da na rantse da Allah rikon ɗa ɗaya a yanzu daidai yake da wanda ya haifi goma sha biyar mm. shekara talatin da ta wuce. To wannan yana nufin kenan kuna tsoron talauci ne babu ne ya sa kuke yin Ba tsoron talauci ai shi talauci shi ma ƙagaggen abu ne halittacce akwai wanda duk yanda zai yi sai ya yi shi amma ka san ba a buƙatar shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi ya yi roƙon tsari da talauci hmm. to duk wani wanda kika ga yawanci ma wanda zaki ga ba sa son haihuwan ai su ne suka fi kare ƴaƴansu su mutunta su su mutunta su ai akwai wanda yana da ƴaƴa ashirin a irin zamanin nan duka ashirin din bai san inda ko ɗaya yake kwana ba bai san inda ko ɗaya yake kwana ba saboda shi ba damuwar shi bane wa'annan ƴaƴan. amma wanda yake gudun abin kunya a ce ga ɗan wani babban laifin shine dai idan ba ka so ya za a yi maka ba har cikin ya shiga su kuma matan fa wata fa za ta je can wani gida ma ta gama haihuwa ba zawara ce tana da 'ya'yanta uku ko hudu wani kawai sai ta zo ta aure ka ta same ka da 'ya'yanka uku ko hudu wai ta zo ta kara to me za ka yi da 'ya'yan da ta haifan ma me za ka saboda saboda neman sauki to barin kara da za ka kare na ta 'ya'yan kai ka kare eh. ka. ita kar ta zauna dai ta ta wulakanta saboda nan wato an yi taimako ne kenan taimako ne mhm. ai yanzu kin baro ta dan ta haihu ba kin baro 'ya'ya guda hudu wani gida ko biyar sai ki zo ki aure ni ki same ni da 'ya'ya biyar bai kamata mu kamar ni yanzu ai ya kamata a lallaba ni a gama rayuwa a lallaba a gama rayuwa kawai zai ki zo dan ke ce sarkin haihuwa ke can ana can ana kula da naki ni ki ƙara loda min wani nauyi ai kamata yayi rashin kawai wayewar shine da ba a yin bayani kafin a auren. To ɗan liti ka dai ji abin da abokin ka ya faɗa game da shi hujjojin da ya sa ba kwa son yawan ya'ya a halin yanzu. Amma su ma matan sun yi korafi da cewa ba kwa son yaran inda kuke azabtar da su idan bayan sun ɗauki ciki. Kuma kamar yadda ya faɗa ba a tattaunawa kafin ɗaukan cikin. Kawai dai sai an ɗauki cikin kuma a ce ta zubar. Ta suka ce kuma amma akwai kufa da son tara mata. wato kun iya karin aure to alhamdulillah ala kulli halin a shi wannan sabga dama da ake kullun a ce mace namiji mace namiji dama abu biyu ne ɗaya kenan na biyu kin ga maganar tattauna wanda roja ya jaddada cewa rashin a tattauna tsakanin ma'aurata addini ne bai zo da shi bacin addini in kika ɗauka a ilmance ma a wayewa ta zamani kawai ya isa a ce in za a aurar da mutum biyu tsakanin mace da namiji a zauna a tattauna yanzu ke ɗauki wani abu da aka ɗauka sai an je an yi jini kar ma a samu mai skila kar a samu mai kaza kin ga layin ne sai kuma ki ga mace ita tunaninta a zaman gidan mijin daban da wanda ke tambayar da kika mun a yanzu Allah kaɗai san me yake ranta me ta zo ta yi ta zo ta haifa ne a ta zo ne kawai jos da ita abin mijin take kallo ba ma maganar haihuwar ba wata kuma a kawai a burinta ta zo ta haifa abin da za ta haifa in ya mutu me za ta samu wato maganar gado ta ba suka ce ku abin da ya sa ku ba kwa son ku basu su Shi ne saboda ku ba kwa son ɗawainiya ce muku yawa amma ba akwai ku da son addini ma ya zo ba wannan abin ba wai ba a son ɗawainiyar bane mm. yanzu in kin lura da hidimar da ake a baya da sai ki ga mahaifi yanzu iyayenmu da suka yi muka taso muka gani za ki ga mu goma sha ɗaya a ɗaki ɗaya sai ki ga ta ɗauko ɗan ɗan uwanta ta ɗauko na can ta ɗauko ta haɗa ta kai ƴaƴa ishirin mijinta ko kallon ta ba zai ba zai ci gaba da hidima kamar yadda zai ma 'ya'yan shi amma na yanzu kin ga saɓani na biyu sai ki zuwa ki gani maganan asibiti so yanzu kamar general hospital ki dauka mu abin da muka dauka da general hospital muna yara za mu je mu tadda turawa bangaren dental daban bangaren masu haihuwa daban bangaren marasa lafiya daban abin akwai arziki akwai gwanin ban sha'awa yanzu ba kuma komai ya zama likitocin sun maida shi neman kuɗi kawai suke yi ce ba ta da lafiya za ta haihu maimakon a yi mata training din da za ta yahu da kanta a likita kawai sai dai ya ce aiki za idan ya samu kuɗin operation ga sabanin na da da na yanzu kenan makaranta ba irin na da ba to kin ga duk irin wayannan abubuwan su suke kawo irin wayannan lissafin ya kenan ne da ba maganan kashe kuɗin bai kai na yanzu ba ba ma irin da roje ya ce wa ne a yanzu matsayin ɗan goma sha biyar sha ishirin ma to ni na ƙara mm. eh hakkin ɗa kawai akan uban shi shi ma yana zaune da gindin shi ne addinanci a mu'amalanci a yau da gobe akan uban shi shine ya bashi makaranta ya bashi lafiya ya bashi sura ya bashi tarbiyya wai na matsalar nan take ne eh. me yasa ba kwa tattauna da su kafin a zo daidai gabar da sai cikin ya shiga sannan a dinga zubarwa matan aure a ce su suke zubar da ciki ba ma wanda su ai ina so in gaya miki wasu matar ko suke yi da cikin ai kai baka sanin ciki ya ce shiga eh, akwai ya ba cikin eh, ka bane akwai macen da idan ta tashi ba ta gaya ma ma akwai cikin sai ya kai wata uku ko ko wata biyu mm. ba kowa Allah ya yi ma baiwa a cikin mazan akwai masu baiwa da sun ga mace mai ciki suna iya ganewa ko ba haka bane mm. kuma akwai macen da ba wata mu'amala da za ka yi da ita a duniya ka gane tana da ciki saboda tsarewa tana da hikimomi da dabaru da wayo da take maka da rashin tunani da wani abu musamman su ga ka tara wani abu Kasan san a nan ne suke tarakuna ai magana gado ce magana ba wani ke ce to matan talakawan suwaye suka fi su an san hukuncin yaya idan mutuwa ta zo ta gitta ba hmm. ka da komai hmm. ba yawo take tana bara ba ai matan bahaushe yawanci in dai Allah ya sa kaddara ta sa ka basu da yaya hmm. da ita da yayan gaba ɗaya masifa ta same su wasu yawanci ba su tsayawa su karatu ko ba haka bane suna gidanka ba za su kafa kansu ba ko da sana'o'i ko wani abu saboda tunanin rayuwa kai kuma ma ba za ka bari ba ko ba haka bane akwai namijin ma da ba zai bari a business din ba saboda rayuwa yana tunanin kamar za a iya karasa rayuwar tare duk wannan da kake gani yawancin matan nan da fakuka kuka ji suna ta ihun a haihu a haihu wallahi tarko ne na business dan yanzu soyayya duk rabi ta kare ta kare business ake zuwa gidan miji sai mace ta yi ma ko da ke cewa za su haihu za su haihu wani abu suke kallo wani abu suke kallo sai ka ji mace ta ga kawai ta zo ta samu musamman yawancin matan da ka ji suna kwamfilan da wuya ke fira da uwar gida a nan ke ji tana kwamfilan da rashin haihuwa wanda ta zo ta tarar da ita ne bata san masifar da aka sha ba ta zo ta same ta da 'ya'yanta hudu ko biyar ko ba haka bane ita ta zo ta ga alhaji ta ta kokari ba za a ba ta gaya ma ma ciki ya shiga wallahi shi yasa ake samun wannan masifin ko sai ku dage ku ce sai an zabar to ba cikin ya shiga ba sai a kore gaba ba ai abin da za a hana cikin shigowa eh, matsan da za ta ji kanka wallahi ba za ka ce maka yau dole dole competition din nan ma na haihuwa fa duk yaren duniya duk yaren duniya yawanci bangaren hausawa ake yi mutum ai yakan muna nama wata ran mutum kai kan ran mutum daɗa dama ran mutum kai ke daɗa dama eh, o oh, adam mai wuya gane hali oh, oh, bil adam mai wuya gane hali firgita ni lamarin mutum ɗin yakan jijjiga ni lamarin mutum ya yakan maguza ni sha'anin mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun wato wannan gasar da ake gasar ba haushe ce gasar ta da matan ba wai to abubuwan da suke faruwa su matan da suke yin wannan complaint din rabi da kwata maza an ana tattaunawa ai fulan din matan ne wani dama idan ta samu kasan kakab duniya ba wanda ya san halin mace sai mijinta saboda duk abin da za ta gaya maka baka nan ko kuma ba ta shigo ba duk abin da za ta baka labari ne zama ne yake sa ake gane ainihin halin mace mm. akwai wanda tun kafin ya aure ta zai gaya mata tsarin shi da irin abin da amma tana zuwa ta yi balas saboda namiji kullum aka kara kwana ita mace tana kara hauka shi yana kara hankali girman mace haukanta ai duk shekaran da ta kara. To mu dawo ga magana ita dai lokacin take da hankalin kafin aure ta. To kafin aure ta ana zama a tattauna eh. wani zai iya cewa ‘ya'ya biyu yake so ko uku ta yadda hmm. amma ranar da ta ga biyu musamman ta ga wadata hmm. a lokacin duk kirkire-kirkiren da baka sani ba wani kakanta na ƙauye za ta ce tana so ta mai ta fara a gidanka wani ta ce tana so ta yi mamatta. Hmm. ta ce tana so ta haifi hajiya mamakka ko ta mutu ko tana da rai ta ce tana so ta yi haifi alhaji ba oh, a haka za su yi ta to shi kuma wannan abin duk mutumin da yake da tsari da tunani ai ya kamata a ce akwai iya layin shi a rayuwa hmm. musamman namiji eh. bari mu dawo baya eh. inda muke magana akan mm, shi auren eh. idan an yi shi da kuma wannan sun ce kuna tsoron talauci ne shi yasa kuma kai ka ce ba tsoron talauci ba ne sun ma fi son sai akwai samun ne suka fi to wai ita yanzu mace yanzu akwai macen da in ka karo aure matar ka ce wallahi munna kake za ta ce ki zo ki ci abin da ni ma na ci idan ta karo da ka da ta ga duka komin talaucin ka macen ka za ta yi kishi komin talau amma wallahi in kika ga kishi ana so a cire rai a yi nan a yi nan a je wajen boka a yi mai mijin ne mai mamura duk mijin da bai da mamora kin fita da sassafe kin tafi bakin dogo ke da sauran 'ya'yan kin kulla zanin ki a gefe mijin ya ce zai karo aure da ƙar wata rana sai ya dawo ma ki ciyar da 'ya'yan ki ciyar da shi in ya ce zai karo za ki ji tana ta gulma da kafayenta ga wata yan wahala nan ko ba haka bane ai duk ranar da kika ji ana ta wannan masifa kila mijin ne mai mamora kuma yanzu matan yanzu ma soyayya ta kare kusan saura business ake yi iyayenmu da kakanninmu su suka zauna da mata wanda aka yi soyayya to yanzu wai shin ba ku da labarin hmm. family plan ne wato tsarin tazarar iyali da ba za ku yi amfani da shi a gidajen ku ba wai waye ya gaya miki wannan tsarin ba a yin shi wannan fatsarin dama a hannun matan saboda cikin su yake shiga su suka san cikin ya shiga mm. idan duk shawarar da za ka yi da mace in tana da target kanka ita wai mace akan akan ra'ayinta fa bata ji abin kunya ba to amma duniya eh kuna da matan nan kana da mata ka ɗaya ko ka biyu mm. da yan yayanka guda biyar ko zuwa bakwai mm. kana zaune kuna lallabawa ka ce sun ishe ka mm. sai kawai kurum rana ɗaya sai ka je karo aure sai kuma ka ce ita amarya ba za ta haihu ba waya sun ishe ka ba adalci a ciki ma eh to ba al'amarin ba yadda barin gaya miki yadda al'amarin yake watan akwai abun yana zuwa kashi biyu ne sai ce ga wannan ta zo ta yahu, ita ta san mijinta ita suka fara tare suka gwagwarmaya tare suka sha wahala sai ita wannan take kokarin ta shigo ko kuma ta shigo ko shi ya kawo ta ko kuma ita ta nema dan yanzu ba abin neman nema ne yawwa neman nema ne abin da nake nufi shine ke kina zaune da mijinki lafiya wata tana nan tana hango mijinki ya za ta shigo ta fasa ku maybe dan madara ba za ku sha ti ba sai mai kauri to kin ga irin wannan abin ita tana neman shigowa kai tunanin ka ba nan bane daga lokacin da kawai ga kaga cewa waccan fa tana son ka dama kai namiji ne mm. dama hudu aka ce maka to shikenan kaga daga nan kuma ka ga ga miki abun alkhairi zai kulli kenan daga nan kuma sai abu ya zo ya komatsi ya zama ya yawa kwatsam sai kiga tarbiyyar ta kwace ki ga makaranta ya kwace magana ita me yasa za a hana ta haihuwa to wani auro ta aka ai bari ki ji wani abu ɗaya mace ita ce riban aure ai mace ita ce ta san kanta duk macen da ta ɗau ciki ko ta so ta ɗau ciki ko ba ta son ta ɗau ciki ita kadai ta fi sani sai likitan da zai duba ta to haka kuna da juya wannan laifin akan su kenan a ni na fi juyawa saboda me ai bari ki ji wani abu daya, akwai wanda ma zai tara yayan ki ji shi haihuwa yake so so da ƙarshe eh. akwai wani mafita da za a samu tsakanin ku da matan saboda a samu fahimtar juna ya zamana cewa in ba a so din a san yadda za a yi kuma idan ma ana so din ko ma ya ne tsakanin ku dai da matan ku mazan hmm. ku dinga sanin mafitan da za a samu ba a dinga juyawa matan baya ba saboda sun yi korafin cewa akan juya musu baya idan suka dauki cikin musamman idan namijin ya ce baya son cikin ta dauki cikin hmm. zai je hana ta abinci wata ya kama dukan ta wani in tana ciwo ba sannu wani kuma zai iya siya magani ma ya sa mata wanda zai zubar mata da cikin ko da ko za ta iya samun matsala ne shi ba ruwan shi a dai zubar da cikin saboda wai baya bukata akwai inda za a samu hmm. maslaha a tsakanin ku mazan da su mata saboda su gane su hmm. fanke kuma fanke su eh maslaha ka kowa yana iya kare gidan shi shi tunda akwai hukumomi akwai mutane wanda ya kamata kin ga kaman irin wannan abin da kuke yi kuma ai ibada kuke yi wannan wayar da kan akwai yana iya ankarar da wasu mazan da wasu matan ai rashin sani ba zai taɓa zaman ma mutum dalili ko hujja ba wannan abin mata abin da za su gane yanzu su tausaya ma kansu su tausaya ma 'yan baya saboda yadda matan nan suka yawa ba yawa na wasa ba idan aka ce yanzu duk matan da suke son namiji zai aure su wallahi sai dai da ana saukar da ayana na san da yanzu an ƙara ma maza an ce ko a rikayin sha biyar biyar ko ashirin ishirin ko hamsin hamsin dan a matan yanzu ko hamsin hamsin aka yi wallahi mata sai sun rage su in aka yi mata hamsin hamsin a ce duk namiji a rike shi a unguwarsu ko a layin shi ko ma na dangi ne a ce ana yi ma namiji auren dole wallahi da yanzu wani dan sittin din nan yana da su a cikin yan uwa duk za a lalubo a mamma kalamai. saboda haka mata mata sun yi yawa to matan su kuma ba sa musamman matan da suke ma zaune gida saboda ku yanzu ku da kuka yi kun yi ne da a tausayi ba ku ce ta zo ta haihu yanzu a'a ba wai baka ce ka ta zo ta haihu ba ai haihuwan ma tana da tsari za ki ga wata ma ba bazawara ce tausai zai iya sa wani fa tsohuwan ma budurwar shi ce ta je ta yi wani auren ko wani gidan sai wata matsala ta samu sai wancan auren bai yiwu ba kuma kin san so baya tsufa sai ya ce ya tausaya mm, yana so ya aure ta ai a ƙara sata ne mm. kawai tana zuwa ita ta yi da fa can guda shi ta yi sai ta zo ta ga arziki ya samu gashi da wasu ya'ya ita ma sai ta yi bala zo za ta yi competition haihuwa da matar shi bayan ya gaya mata fa wannan auren na jin kai ne na tausayi za mu yi da wa wallahi ana fa da ne duk wannan noke-noken da ake ma mata da ne ake cewa bari ka lallaba mace saboda ba su da yawa matan iyayenmu da kakanninmu sai ki ga sau mace ɗaya da saurayi sittin kowa kuma ƙoƙari yake sai ya yi mata gwaninta yanzu yaran yanzu da suke gaggaura ma matan mari ki ji suna kiransu a waya su ya haƙuri shine zai yana wani ɓoye-ɓoye magana haihuwa ba wani ɓoye-ɓoye da ake ma mata mata ne in suka yi bala suke fito da abin da yake ɓoye saboda haka su mata su sani shi namiji ala kulli halin tun basara ke ne bin shi ake yi an fi so duk abin da za ka yi da shi ya kasance tsarin shi ake bi. Madalla a gaida binta da tawagarta. Kafin mu yi sallama da ku masu sauraro za mu leƙa ɓangaren kwalama. Muna ne da Bilkisu Hussain Sani mai magi inda za ta yi gabata mana da girki na zamani. Bilkisu barka da shigowa. Oh, barka. To yau bai muke da shi Bilkisu? Mandi rice. Abincin mutanen Afirka ne ko kuma na wayansu kasashen? Abincin Larabawa ne. To da me muke bukata idan muna son mu yi wannan Monday rice? Muna bukatar basmati rice, bell pepper, red yellow. Wato tattasai da kore da ja da kuma miran dora ko ba a bukatar eh, a tarugu kenan da yake kisa su laraba ba su san yaji mm. sai albasa ko mm. to mu je zuwa sai da me da me kuma sai kayan su spices irin su cinnamon cumin belly mm-hmm. da kayan ɗanɗano sai man shanu man shanu ko bota mention gishiri albasa to yanzu duk wa'annan abubuwan da muka bukata su ce mm. su cumin wato garin cumin din mm. da da cinnamon shi ma garinsa sannan sai beli shi ma ganyen da ake bukata mm. to da su sinadarin ɗanɗano da kuma gishiri ga albasan mu kuma ga tattasai wani kika ce a sa ja a sa ruwan dorawa a kuma sa kore eh, amma ba a bukatar yaji to so sai kuma man shanu mm, wanda shi ne abin mamakin mm. to shikenan a hada man gida kuma duk asa mm, to shikenan to duk mun samu wa'annan abubuwa mun tare da mun aje a gefe da me zamu fara girkin namu zaka samu tukunya ka tafasa ruwanka sai ka samu roba ka zuba shinkafa a ciki sai ka ɗiba tafasassan ruwan na ka zuba a ciki ka rufe kamar na minti goma idan ka rufe kamar na minti goma sai a tsane a kwando To amma shi shinkafan nan bar mu dawo baya za iya amfani da ta gida da muke da shi ko da dole sai sai basmati din nan. Eh zai iya amma ba na Hausa ba na gida da irin Eh me dai kyau dai haka. Sai a tsane a kwando za a tsane shinkafa kenan a kwando. To shi kenan. Idan kuma shinkafa ta gida ce nan za ki tafasa ta tukun in ta ɗan yi ta rage ƙarfin nan nata kenan sai ki juya shi a kwando ya rage mai karfi kenan. Sai a saka tukunya a wuta. Mm-hmm. a zuba mai mhm. da albasan da kika yayyanka dama. To wani wani irin yanka zama da kowane irin yaga dama. Slice. To shi kenan mai rin kenan. Mai zobe. Mm. Idan aka soya suka ɗan yi brown sai a zuba duka spices ɗin da kika tanada da kayan ɗanɗanon sai ki zuba a cikin tukunya. Shi wannan tukunya da na sa man gyaɗa da albasa na na soya da spices ɗin nan. Da kayan ɗanɗano. Haɗa kayan ɗanɗano ma don haɗa. Mm. To. sai ki zuba bacin ya fara ɗin ki. Mm. sai ki zuba shinkafar ki dan jujjuya ki ta jujjuya shinkafar mm. in yayi brown shi ma shinkafar kamar dai zan yi dai fried rice kenan ko eh kamar yadda mm. zaki fried rice in kika zuba kika jujjuya shinkafa ita ma ta ɗauka yin brown sai ki ɗauko ruwan nan tafashashe naki da kika aje sai ki zuba a kan shinkafan daidai hmm. yadda za ta dafa ta wanda za ta ƙara samu ta dahuwa eh, sai ki rufe tukunyan sai ki ɗauko bay leaf sai ki zuba a kai sai ki rufe tukunyan idan kika rufe tukunyan sai ki batta ta dahu sai ki ɗauko foil paper ɗinki ki ɗan yi squeezing ɗin shi ki ya matsa ya hmm. zama tsakiyan ki ɗan zama ɗan kwano kwano hmm. sai ki buɗe shinkafan ke buɗe tsakiyar shinkafa. Dan tona haka kenan, a dan tona eh. sai a samu a ajiye shi foil eh, paper tsakiya. a ciki sai dama ɗan jikin tana da charcoal ki haka da mm, wuta sai ki sa akan foil paper. Wato gawayi na na kunna shi ko dai na mm. tura wannan ko kuma na gargajiya. Eh, a dai ana dai buƙatar gawayi ne rai. Sai in saka a cikin wannan foil paper. Sai ki sa a cikin foil paper. To. Idan kika sa sai ki ɗauko man shanin sai ki zuba a cikin. To shi man shanin nan ana buƙatar ɗanye ne ko kuwa wanda aka riga ka soya ne zan ɗibo ɗan watsa a ciki. soyayye ake so ki zuba man shanun a ciki kamar dan cokali haka yayi ko eh, saboda kamshin ya fito shi yasa zaki sa full paper nan da gawayi tom da kin zuba wannan soyayyen mm. man shanun nan naki sai ki sauri ki rufe tukunyar saboda ana buƙatan wannan kamshin ya gauraye abincin to wato shirin ne ake so ya bibi eh, abincin ya dau wannan kanshin kanshin man shanun ki na gani Tom, da ke rufe wannan tukunyar daman zaki ɗauko inan yankakkun su tattasan da aka yanka slice sai ki buɗe tukunya ki zuba a ciki ba a so ya dahu sosai da hmm. ma shi. sai ki rufe sai ki kwashi hmm. da kin kwashe shi kenan mun gama mandi rice to yayi za ki iya ci da pepper chicken hmm. socks da dai miyan sauransu da dai miyan makula shirin haka dai eh, wanda zai kara tada armashin abin kuma dama ga ga shinkafa tana ƙanshin man shanu za mu karkara shirin da wakar nan ta aimin aure na auta mg boy masu raro sai wani makon Allah ya sada mu da alherinsa. Ina son haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin Binta Ibrahim da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin. Sai Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Aisha Ma'azu ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC. Ai hutun ƙarshen mako lafiya.